jama'an najeriya salamu alaikum sunana muhammadu awal wanda aka fi sani da awal city wannan annoba ta coronavirus da ta shigo ubangiji allah ka kiyaye allah ka kiyaye allah ka kiyaye yadda ta shigo kasar mu kaɗan kaɗan ɗin nan allah ka daɗa kashe ta ta koma inda ta fito wannan cutar ake cewa kirkira ne kirkira ne to fa abun wanda suka kirkiro ta ma ya zama musu annoba annobar kuma tana so ta shafi duniya tana shigowa ƙasar ba abin Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda aka yi sani sunana Awali Muhammadu wanda aka fi sani da Awali City. Jama'ar duniya ko kuma in ce jama'an Najeriya. Wallahi mu ji tsoron Allah. Corona virus din nan fa masifa ce ta sauka. To bai kamata a dinga mai da ita abin yin wasa wasu suna yin short drama suna turawa akan corona ba. Wasu suna yin wani abubuwa wai ana dariya. Ba fa abin dariya ba ne. yanzu abin nan yayi yawa kamar yadda kasashen turawa yayi yawa ba mun shiga masu ba kana ji kana gari zaka bar inda kake kana ji kana gari zaka gudu ka bar iyalinka gwamnati kuma ta taimaka wa jama'a wani wanda aka tsare a gida fa ba shi da abin da zai ci sai ya fita zai nemo amma an tsare shi a gida shi da iyalinsa to kaga an corona bata kashe shi ba yunwa za ta kashe shi a taimaka a taimaka mi wa juna adalci salamu alaikum suna na huzaifa abdulkadir musa ya kasai wanda aka fi sani da mai unguwa to muna ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta dz hausa tv wanda za mu dinga gabatar muku da shirye-shiryenmu masu albarka a wannan lokuta da ranar juma'a da kuma ranar alhamis wanda na ranar juma'a za mu dinga gabatar da lakcoci da kuma zai faɗakarwa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina za mu dinga kawa wannan shiri mai take na gorar juma'a shi kuma wannan na ranar alhamis mun yi masa laƙabi ne da taken tafarkin tsira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku kasance tare da mu insha Allah mun gode wando dole da Allah qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa gewa duk kusan guji wa ganin السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي وحلل عقدة من لساني يفقه قولي والله gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai da ya ƙara nuna mana wannan lokaci da kuma wannan rana ta juma'a mai albarka wanda kusantowar wata na ramadana yana gabato to alhamdulillah muna godewa Allah subhanahu wataala kusan yanzu abubuwa da suke faruwa na yanayi na ibtila'ai da Allah yake jarrabar bayansa da dai abubuwa marasa daɗi kuma wannan duk ba wani abu bane ya kasance saboda abubuwan da hannayenmu suke aikatawa ne kusan a yanzu duk abin da yake faruwa a baya an samu wani kirista a ƙasashen yahudawa da ƙasashen larabawa wanda ya zo ya dinga kiristar da musulmai yana barin su daga addini na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama suna koma wani addini wanda kuma a baya akwai abubuwa da suka faru da dama na kaga musulmi mai la ilaha illallah ko kuma dan ba za a ce masa musulmi ba muna musulmi wanda yake ƙaryar musulunci zai faɗi kalma ta ɓatanci akan ma'aikin Allah wa iyazu to wannan ba daidai ba ne kusan duk masifin nan da suke faruwa ko yaya za a ce za a dinga taɓa janibi na ma'aikin Allah a rayuwa Allah alƙawari ya ce idan muka fifita 'ya'yanmu da dukiyarmu da wasu abubuwa na ya jera mana abubuwa goma sha daya a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fatarabbasu hata ya a ce Allahu bi amri Allah ya ce ne wannan ya ce za a ga me zai faru to kuma yanzu masifu da suke faruwa wannan na corona virus walla in dai za a ci gaba da taɓa martaban ma da kan malamai su fito ko ka yi magana da suke faruwa in har za a ce al'umma sun yi shiru wanda an yi na farko abu an zo an yi maganganu wasu mutane daga cikin wasu al'amura sun fito sun ba wa wa'annan mutanen kariya an taɓa martaban ma'aikin Allah wani lokaci wata mata saboda an zartar mata da haddin Allah aka zo aka ɗau diya ma aka bayar a wannan duk kusan irin waɗannan suna ta faruwa shikenan yanzu mutum ya fi kishin abin da ya tara na dukiya akan kishin ma'aikin Allah Allah subhanahu wata'ala fa shi yake gaya mana lokacin da aka taɓa ma'aikin Allah ya fito ya raddi ya zagi akan kafirai da suke taɓa ma'aikin Allah da sauran munafukai ma sai da Allah ya tona musu asiri saboda duk a gane girman ma'aikin Allah a ƙarshe ma Allah subhanahu wata'ala da ya tashi ya kira wanda ya taɓa janibin ma'aikin Allah da ɗan zina ya yi zagi ƙarar Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga sakar kalma akan wanda ya taɓa girma na ma'aikin Allah aka zo aka ce da sannu kuma za a yi masa shaida a kuma duk hakan ta faru ba don komai ba saboda a nuna matsayi da girma na manzon Allah to yanzu haka take faruwa sai wani ya ci ya ƙoshi kawai sai ya zo ba shi da abun suka a rayuwa sai ya taɓa ma'aikin Allah banta manzo Allah duk annabawa saboda Allah ya nuna girman ma'aikin Allah ma cewa eh, sun riƙe alkawari tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala sannan Allah zai yarda ya ce a ah, sai su sai sun shaida sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce mala'iku su shaida kuma shi ma yana daga cikin masu wannan fa a jadubin manzon Allah duk sanda za a aiko annabi ba sai ya riƙe alkawarin cewa idan ma'aikin Allah ya zo zai bar matsayinsa ya koma ya zama sahabin manzan Allah to annabawan Allah ina kuma ga mu mutane wanda duk duniya babu wanda yake musu da girma na ma'aikin Allah sai mutum da kuma aljanna hatta dabbobi sun san wane ne ma'aikin Allah sun san girmansa sun san darajarsa wanda akwai lokaci da ana cewa ba a bawa kura ajiyar nama an bayar akan ma'aikin Allah kura ta zo wani makiyayi yana kiwonsa ta kai caffa za ta kama ya wancan ya doke ta ya faɗi kalma ma ta ɓatanci akan wannan kura sai ta ce kai ne shashasha ga annabin ƙarshen zamani ya zo a bayan dutse kana nan kai kuma ka abin ne ya ce abin mamaki kura da magana ta ce kai ne abin mamaki ce to da zai samu wanda zai bashi jiran wayannan dabbobi nasu ta ce kawo in jire ma haka ta sa sandan a bakinta idan sun yi nan dabbobi ta kado su idan sun yi nan haka Allah ya tsirke su don a nuna girman ma'aikin Allah ta je ta ya gaya wa manzon Allah ya karɓi shahada ya dawo ya yanka wa wannan kura abin da ya bayi mata kyauta ta ta ɗaya daga cikin 'yan dabbobi ma'aikin Allah ya bashi tsakuwa ya watsawa sauran abin nan ma'aikin Allah ne idan ka yi shi ko baka yi sallah ba baka yi komai ba wallahi Allah zai karɓi eh, abin nan ɗinka ya sa ka aljanna saboda son da kake manzon Allah tunda shi ya ce wanda yake son sa daidai da ƙwayar zarra zai shi ba zai bar shi a cikin wuce da wama ba wannan ta faru wani sabon ma'aikin Allah ran da ya karɓi musulunci ranar aka tafi yaƙi yana karɓa ya juya ya bi manzon Allah yaƙi ya je aka yi shaidan tashi da manzon Allah ya zo kan gawarsa sai ya murmushi sai aka ce ya rasulullahi mun ga kana murmushi sai ya ce gashi ne na baya a shiga musulunci kuma zai riga ya ku shiga aljanna saboda ya yi imani da manzon Allah ya je ya bi shi ya taya shi to wannan kenan haka najashi yana kan tafarkin addinin annabi ibrahim amma ma'aikin allah ma lokacin da najashi ya mutu shahi sallah a wannan lokaci aka yi wa sahabi sallah irin wa'annan tana faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka taba shi Allah subhanahu wata'ala mai shi ya saukar da inna adina kai kausar a take a wannan lokaci da ire-iren wa'annan ayoyi da duk suke nuna girma na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yanzu sai a samu wani mutum da ba shi da abin suka da abin tabawa sai girma na manzon Allah to wannan magana gaskiya ba daidai ba ne duk sanda za a ce rayuwa ana irin wannan kuma mutane sun ban munafunci a cikin zukatansu ba za a fito a faɗi gaskiya ba to wallahi duniya ba za ta zauna lafiya ba magana ta gaskiya duk sanda aka taɓa wa Allah yana kishin bayinsa sai a taɓa janibi na Allah ya yi haƙuri ya zuba ido amma muddin aka taɓa manzan Allah Allah ba zai bari ba wallahi tallahi to wannan ba daidai ba ne kusan duk abin da yake faruwa za ka ga zamani kowa ya zo ya birkice ba don komai ba saboda an bar sunna da koyarwa da manzan Allah wanda ya cewa a sahabbansa tamkar taurari ne duk wanda muka rike zami eh, sa samu ta tsira da shi to yanzu abubuwan da ake yi sahabban ma'aikin Allah ma ba su tsira ba to wani lokacin ma sai kaga akan kare wani martaba da sahabi sai a zo a ce za a ɗau wata shara a zuba wa ma'aikin Allah wanda kai a matsayinka idan aka zo ma aka ce ma wane kayi kaza ko kuma kai kaza sai inda karfin ka ya kare to ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shikenan sai mu dinga mutane ana soyayyar manzo Allah sai mu dinga faɗacce a baki ba za mu dinga yin ci a aikace ba sai a taɓa ma'aikin Allah sai ka koma ka ci Allah yana kishin bawansa kai me kake yi ba za ka tsaya ka kare mutuncin manzo Allah ba duk da duk abin da za mu kai na matsayi Allah shi ya riga ya gama duk abin da zai masa ya masa shi ma ya ce subhanallazi asra bi abdi laylan Allah shi ya ɗauke shi ya zo a shafa'atul uzuma ma ya ce eh, da sannu zan baka har sai ka ce ka yarda ya rasulullahi bangaren ceto saboda ranar mata ta sace ma Allah yana da damar da idan ya ga dama aka tashi alkiyama zai ce ku ware wa'annan ku tafi wuce duk yan wuce ne ya san kowa ya san aikinsa babu abin da ya goyi masa amma ba don komai ba saboda a nuna mana girman ma'aikin Allah Allah subhanahu wata'ala zai tsaya zai tsaya ya ce a ware a tsaya tsawon kwanaki wanda duk kwana ɗaya na wannan alkiyama ya kai kimanin shekarar mu ta fiye da yadda ake tunani Allah subhanahu wata'ala zai nuna duk ba don komai ba saboda a nuna girman ma'aikin Allah sai wasu daga cikin bayan Allah da sauran annabawa duk fa za a je annabawan za mu je mu ce ya annaba Adamu kai ne baban mutane sauran bayan Allah za su jagoranta a tafi idan aka je me zai ce cewa zai yi a'a ni na ci ganyen bishiya ba sai dai mu je gurin wani annabi haka zai jagoranta a tafi tafi tafa sai an zo kan ma'aikin Allah yana zaune zai ce ana laha ana laha ana laha ya je ya zube a gaban zati Allah ya subhana wa ta'ala ya ce ya ma'aikin Allah sujjada ce ka gama ta tun a duniya tashi me kake so ceto ne ka je an baka manzanar wata sallallahu alaihi wa sallama zai yi wannan cetan sannan a diba a diba a diba sai ta kai ta kawo ya bar ƙofar wuta tana girgiza shedan ma yana lekowa yana tunanin zai zai shiga ceton manzan Allah saboda Allah ya gaya masa ya ce wa ma illa rahmatan lil na ma'aikin Allah shi Allah ya bawa sunansa ya ce raƙufin kuma rahimu wallahi azimu duk wannan yanayi da ake tunani na cikin kunci da masifu da bala'i ma'aikin Allah ya fi mu damuwa da cikin halin da muke ci saboda duk abin da ya damu al'ummarsa wallahi ya fi mu damuwa da halin da muke ci to amma mu haka muka ɗau matsayinsa a rayuwa duk abin da kake so sai ka nuna kishinsa ka fito ka faɗi gaskiya ka cire tsoro da munafunci a kansa shikenan sai a zo wasu sai su faɗi magana a kan ma'aikin Allah ta batanci kuma sai wasu munafukai su juya su ba su kariya kuma sai a ce ba za a fito a gaya wa al'umma gaskiya ba to wannan ba daidai ba ne ba muddin za a zauna irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul duk ba su zauna sun bi ma'aikin Allah ba sun yi sallah a bayan manzon Allah ƙarshe karuwar layi ma har wa'azantar da al'umma yake yi a wannan lokacin da ya mutu ne Allah subhanahu ta'ala ya ce masa cewa ma aka yi ka annabin Allah ya ƙara zuwa ya wa wani munafiki sallah ko kuma ya je ya raka shi cikin magabatarsa aka ce idan da zai roƙon masa gafara sau saba'in lai ya kiran Allah da waka Allah ya gaya masa ya ce ba za a yi masa gafara ba ba don komai ba saboda cutar da ma'aikin Allah ne wannan shi ne duk wanda ya ɗau kuma har yanzu wannan sunna ta Allah tana nan duk wanda zai cutar da annabin Allah Allah subhanahu ta'ala ya fi son ma'aikin Allah fiye da kowa